بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله تعالى يا فيلو يقرو بكراتي من لتافيا المقدمة العزية للجماعة الأزهرية يا الشيخ أبو الحسن علي المالكي رحمه الله تعالى نغاي كاتيا زوشي بابي بيغوتيتشيا من لتافيا البركة كونمو gwargwado na ya gbana social barkudu bai ga cimci na su kufa gan bai ida bayani ya tiya talaka ya wala manga wa arkanu talaki arba'a rukuni ya wala guni ina e shiga ji tabbata bezu iza e ga imiya caga imiya ji tabbata na ya wala ji tabbata na guni. rukuni kan doro ni ya tumo wani sharati mai yin wani ewa guluji tabbata kafi ogona na eto wani man ga al'awwal yan kakan cawo ga yi muki utola zauta ya yi mina za laimiya caji tabbata ya yi miya muki utola zai a yayi mai otona in ga ji tabbata bai zo in ga shi shiga an wuya ga zai yawa yau ga mutu ke zai yawo a ga wale yawo lan nan wa dai ba gwanwa sa ke zai yi wuna wa shartu zai ma ya yi mi a cafe wa ga lalle yi mi ya ji tabbata na ga yi an ya kuna musliman zaga yi musulmi mukallafan mukallafan zaga ji baligi ma ibe ankali nun ga yi mukallafo go, al'aqilul baligu idi fahimta go, wani farko tuya ne kata ga da ga al mukallafu gayi al mukallafu gayi al-muslimul baligul aqil wa yi zai shatina a ah, za ga ti uci ga wa imiya imiya uci lotwa zakan gina laji bali ga na ga wa imiya imiya uci lotwa e bana sharati ya muki utola kala dikin ula gumi biya fala aqidu talaqul kafir ya wala ne kafiri etu kwankura musulunci ba kafiro ga wa imiya mata ce ba musulunci ba a ji lura bai yi yayi miya wala sabi a ga zakangi wale fassara ya na jetsu su da ya shalatin biya yi bai na yada wani wala man zala afluhu bi jununin zai an kari uga lakiya bo bi jununin gani ba ta yi layanan au igma'in ko biyan biyanan ku auna zalika ko na bi alamar yin nan hankali ya na kan iji fahimta ku wa'an waya ko zage an waya wude satuna ga ya ba amiya magakulu kudu wuji sadaki wani na amiya mai ga domin wale yi yan na gwada mai ba yi kanga na bai fidiya na mutuwa society ta cunan wunde ma na kanga iji fahimta ko ba gyotsa mwe wude satuna wa imiya a ah, lotumbe imiya nea wasakranu bi khamrin aw nabidhin ata gaze pe begena singa pe azu ankali ubo aw nabidhin ko nabil na fe lajin ye zamani tsuwena ngo finci pebe yo manga almash'u e ga na tulaga maza bi malikiya ta ci ubana ngai nufuzu talaqihi ya wanji tabbata to ngole wa chule e bayan manzala akluhu bi jununa man ya gwaya bi sakranuwa zai an kali zuna kumbo zun etiyen fiona wọn sakra da wọn gwanwa iskar allazi zala aqluhu bi iskar ma ya gwanwa mazabi malikiya wani amma man da ce ga to musu an kali da biyu a ji lura bai kiyan alamarin amma ka idan da malikiya boka ibana ya yi miwo biyu ga yi ga wani shinge kanga kuma <laughs> shinge àti ẹ̀kọ́ òun ti tú tú ọ̀fífíàn ọ̀fífíàn ayọ́ orí aya a ce ga musulmanci ke ya gwe ti amma musulmanci kun cin na ba da zai ga yi miya na zaga finge ci ya yi min amma musulmanci ya gwe ti kibo zai ga finge ci za wo ne na so a go uzuri yake mi ya fiya a pamoto finge da pamoto za wo bayan fiye da wangi wu a gobe za na shi ba amma ya yawo latu cin ba da waga da mun jiwa ma almashura da ga ga almashura yana maza bai lobe yi na nufuzu talaqi ya wani tabbata mun shiga gaga don yi fi ala na jo amma yi wagi gaga ga ibu tso almajiri shi da bibi yi mas'ala shi ga ga dokun gole mas'ala ala shi ga gaga, kuma a yi kagwa قاله في الجواهر وظاهره ميز أم لا ما بيان إننا يبيع وبعيدانا وعديو لتافي الجواهر وظاهره إنما يظاهرون مميز أم لا sai zai gaje mu mai zani na nke na wani ji na yi kashi wuta lokacin fiye da na ga wani gawa zuwa hiru ai wawal mu'tamad e ganna ne ya ga wadana zai finge dana mutane na wani ji na kashi ebe na zai finge kan ji an kalin wani da wani e zama finge kan da can kalyazu na kan shari'a ga tottacen yi wuta wuce kuka ta haramu yawa amla wawal mutamad ga yi gana ga yi gana boka gana iji fahimta ku ya gana ga boka gana maza abibu zanen fiye na wani jina ku fiye na wani jina to ya gana yi su gana na ganci na ga lazimu ji tabbata illa an la yumayyiza fala talaq amma in fige na wuke na wai jina e wangi be dede wuke tiri kanga to fala talaq ya wala da ba sai e ba bayanin cho so kiwa gili biyo a da ga waga alal mashura ya e ga waga yin ganda cike da maza abi amma na boka maza abi lobe yi na da wani so da na finge da na hankali da ke na wani ji na kaci wuta ya wala da ji tabbata ina maza bi maliki ya lobe yi na da wani amma da bayani mai maza abi na je ga wato ji tabbata wuyi wuce wange tiri bai daidai haga na kara layu bai na niwa lawon ga an doru lagu ga adami to a yi gaggan falatolak bayanin da ci bi amma yana na yi zahiri yana manya ga na, ga yake yi uke na wani jini uke ya yawo da ala wa tara ma bi kauli bi hamri a wani bizin amma laushari ba labanan au akala ta'aman halalan au an fasakiramin mangan bayani na tsohon biya yi bai dana wa tsaraza bi kaulihi lafazin agwawala da bi lafazin hamrin ege ko nabiri amma ne wuwa ga beke dai laushari ba labanin izaga fi madara fi nana fi shayi na madara gai laji shayo au akala ta'aman ko yangi cindoci halalan yangi halalle na shari'a ja gigi la ja giyam halalle na ke shekafa na ke jeboci na audawa an ko izafin cibiyan doci fasakira minu be giyan madara ko engici na shari'a daji ga gina ko cibi fasakira minu chape biyan fincin naji gan biyan gicin naji fa'in na wuzan nan alin nan in tallaka fi tilka alhala wuga yi da lokaci rinna la yalzamuhu talaqun ijma'a musulman ji fata guga iya naji tabbata a ga yi ya gambe wayanda galan ga wa tara da bi kauli manya kan gidan wa iya kala da bigi wa wa itira za la ya ji kan so mujiyan doro go tege zai fiye cin da ta fe mu mai fice lalago fi kunu ya wani ji faruwa ko? wani ji faruwa to kunu fezawo amma ga kunu halalli mai wuji gya umarji na biza na je jinki ya e ilajin gena musulman ji ba ta gumago e za a giye yi ci na shari'a ne halalli ne wa fiya zuwa hankali ubu ga waye ne ya ga waji tabbata ne kyan da ya ga shari'a jefe ne hadisi je ji kan gida na ware sai wa da fi wuce ko likan gawa ga wani zuji fahimta ya maza bin ni bezo wani ipone ne pata oge lo malikiya dalilin baka oge ke lo shafiya dalilin baka oga ke la masala no ci hanabila ji a baka oga da masala no ci hanafiya ji baka a ci agu yi pata ka tude ne ji madina ya ci maza bi guni lo gusona ibn na lan no amma guni ga maguni mega ikomo agagboko gwaku na nna dalilin wa gboka abu ba so ya gboka a shagaru yi gwata wacce ake dalita su ci kuli uji imamu shafi maliku ji kawai ina cin labari daga wasu sahaba libore kashe walawa da littafi mujalladi guba da ci ni da tambu misalan goro wa bebe ina waga waga sahaba na bi kaza bi kaza na lobe sahaba kan zaji na lobe una kan zaji fahimta na na so kiye ga wato imam maliki ji ake fa fahimta ndo cina ta tuba na tsanan na tsala wa sunare ake lamilatu sahaba ji ebo mele ga imam maliki ta sayan jefe fi adini bo ma eh, eh. ngai ga wai dokogi na waza bi imam maliki na bona ibnu abbas dan ni zai begi fahimta ne wada tafsiri imam kutubi be sahaban lokaci

ke ga galaga lega maliki ah sahaban da ci ta fi fahimta na so cike kallon afsa ilimin da ci ta yana so ba zamani sahaba shi ne ya za lega dalilu ba kaya ai ba kai da na ilaka ilaya fatawa ji bayani shi ne ibn fatawa imam maliki ga lagwa su yana jiwuje da bin ya fatawa tubu na cijin kangi ayi yi fi ji musa a ga yi zai zuma mu ba bayani wuji bai na ji fata wuta fi wani dai na ji mu dawo na gane da gino ibn su ne yake makanta wasu ko gino wani kiman ga na yayya ni ko ruku rukuni ba ci almahallu dana wa uwa zauja wa gayi imiya ngode rukunin farko yi ba na ya yi mina ba ci mi wasu na waya na muna kawo da to yi mi a wagwani na ikmana waga wa ya yi mi a kagawai a ganin na dai zozo a za da yi mi ya yi mi gawa shartu sharati wasu na ma a tatiyan ko rukuni na a to sharati na rukunin na tsanan gayi milku zauj ismatul mar'a kabla talaq nzagi na je ba bai zore ismatul mara nzagi na da kan giye ba yau bai zo kamla talaka sai a ga yi wani amma nzagi lashe yi miwa ga wuya a yawo bai nzagi yawo ga wuya idan daya ne idan daya ya ma gan bai amma wuce ji ya idi fahimta ko asalitu rukuni ya tashi ke zai je dawa je miya ya ji ya musulunta a rukuni ne ta cugai alkasdu gupa waga akpa ga lalle mai wayi miya فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم Nga zan doro na gintar man sabaka lisanu ila talaq ga wai mi yana lam yata iya naji tabbata alai yatiya ila bagin na ba iya na ci ba lam yaka alaihi talaq wayo go iya na naji giya naji tabbata mi sun je fun mioya ene mu kpami ga na yi ho kai udani ruwa we shishi ufedu la ze abe ni e gede gun gwa ka he nga mioya ene mu kpami ga na yi kai idi fa inda ngo idi faruwa e ga na we wo ga na yi kai na mai tiya mioya wa na yi kai we wa go gaji gu tonu gu we wo me gun o ga tiya de de mbo <laughs> we di faruwa ya mitoji e ga doku ga wala ya kawo nga wuce hajje kuma ne e ga wani wai ke gabe wala ya kawo talakul mukra'i a shaga sa haji tille ga wasu aimin na yana man ga iya wuce tabbata wani wasu min yawa ya wani mai wanzagin nan ma jin bi wani ma wasu ya wagu ya mi kan ga na foya wa nga yi daguni na ko ya yi min na yi gatun wani biyo man gayi ya walla ne wuce tabbata musulunci ba zandoro ayi baba belui ko a zo lada ka taji ku a ga wani ko ya yi fata mukurau ga da wani wasu a ga wuya wasu kataka da gbani na oce ga faru ya yi siyasa ji ko wani presiding officer na yi gina ji alle na waya ji kendo na wana na ọla da moto da cikin top wasu kaga apc giyo wasu aka ga pdp giyo kaci wuya kuma bi iga ugwa ni no ci ga dai zaji ya wuce bayan ya dai primary suna ji fuce ina nan fa ya mi labari allahun la bayan wuce na ga lahun lo ba ya da wuya vote na je na a sai komi na latiya be wuya police make shibu a chale taka wato wasu shekake ndo a kauda na ina iwa ga ka lada wuye na nan vote na ide nan wa ma ke gbau gida gwabo wa ba ba ta <laughs> so uzuri ci more wani ji faru wure wani ji faru sai kiwon wa kiwo mai arabi rukuni ne ni ci ngai allabdo lafazi lafazi maga alabdu au ma ya kumu makamahu min alfil lafazi na tiya mi so bai tiya miyawoya miyawoya ya ni miyawoya ya guba lafazin wuce rukuni yau kabala fazitiya ma ade ma ya kuma makamahu ina gikin gibayen lafaza wani min alfil fuska ta tona. ade tuna wallo ne ugwa ga wayi min na yana kabo na ga amma lafzu fayankasimu ila sarihin wa kitaba ga lafazin na cagan guba waye yaji wa kinaya gole ba filo wani jiyo wakataka doyo ngai ma yakumu makamahu min alfilo idi fahimta ko ga wuya ga asali ko kataka daga wuya wa dungo ko aya zai jinyu ngole gole ga nigo gabe ne wuya amma gwa ko za wangi yo sai ji lura be lafazi ina yake kaga ya ji lura be wa sai ba be min da ci na ji ke ba fi kan do na ayo ji gazu zugmawo amma fẹ́fẹ́ dúnyàwó kí ìjọ takàdádẹ́bọ̀ takàdádẹ́bọ̀ ndoce otu mai latu lagaza na ji yau shiga gutani mai adamiye yamanci wani dai ya mai yana jifu e gandoro ke yan doro cin da ban doro haloyin ga wayya yamanci ga ala gyara to su wuri wuri tabbata a maga da ji to su ala gyara ga mutane a da la ila illallah mi panza gindo ci mi sandoji na celle ba lobe bawin takada da nafa zanna ka ga wuya guta mini zai ji lami tun zagin na bi na ce game ga zuma na yi mi etiyan ebo ne basa bi oji to wa ni ide e alaka bi oji eti dai san yutu e mini zagin na lami tun zagi so bi na ce jiki ha ga ya koma da wani to suna ga gyara jina gayawa wale ko to na waga tuwa zuma tu da ga a ci ga waje wuja ga man da ci ga to gwani laifi da ba a ga sa <laughs> a man da to ngala almajiri da da so kan nusi zawangi ga yadda da ji mu mawa ga tun zuma wallahi tallar ga mu ma yaji na saka da madana ke ga yawon ya zai cin gafi ba gi hankali da buban zagi ibirin zagin na wasu gawa faya wabiya dole tun nan gawa faya wabiya nan ko shan maka na lamarin na yawon ya egma yi da ba isi uzi da to a di emanci je na ya so kwaya na mana emanci yin zagin na ji fahimta ko so ya manci uji lo guna to ngole ya diye manci ndo ci na jikka dine ya guna na kago ala al'amarin. ko ala alamar ifi fitina re bayina man ga lafaza ta guba dai fayankasu mu ila sarihin wakita a wakina ya lafazi da bai bi gbangba wa da bai bi bumbunuku wa ma huma tun da ci na jigiyan jayana iji fahimta mu ila sarihin wa kitaba wa ma'adahuma da ci majaya ngole ke kakagba ni na ndan wanda layin annaba wanda layin lafazi ba ngole wa ma. gato fassarihu ma fi hilafu talaq na tsayi gbangba da gai na lafazin ya wala ga tinya gwa kubo na ala wajhin fuska ta tsona de kana mithlu an yakul ka ka an go an na fe ke ezu gaga anti talikum idza ba yo ga we mi au anti mutallaqatun we ya cin tiwo mu fayalzamu bi hadha talaq bi gamin nema ya ga laban zagin nan wala yaftakir ila niyatin ede palwe baniya ga wala ni la ga wuya ka shi uji ni wala ode ga yoga mm na de bukata yake ha ki ni yawa e be woya ga ganana a ji ba gi ga kanga wa mutallikuha wa matlakuha kai kyuka wa wahida iyannama iyanni wa ji fahimta ba gida ga anti talikun ko anti mutallaka iyanna ni a caga hukunci wa da bukata ga niya ya gukin wallah da yi lafazin nan illa an yana waya aksar sun gabirar ga yawon ya na miga dana ni ya mi fa guba mi yawon re ujin nare ko guta mi yawon re amma ya zada gan yayi ni ya hukunci shari'o ni a jin lissafi yawon sai wa bai ga ujin ni mi da wani guba mi fa ko ina ga cinan gai an waya aksara walƙinayatu kisman na tsomayi ya yi kinaya na ya ku ba a da zahira a made muftamila a da kinaya na ci cifiliyona na ciyena a made na yi bumbunu kuna gafa zahiratu kinaya na tso cifiliyona na yi na wuga yi mislu kawulik misali ya ga wani wagaga anti khaliyatun wa bariya anti we khaliya zakan sana we agwawa sha ne wa khaliya wake kukan wa bariya wafu wafu wake zakokan ba ni wa afu wani yin zagiya da karkashe ga wufa wani ya gwata tubu na ya bai ladu la jilo su ne ya bu wa gan waya gwan wuce tegwa waya ba ni za kan sana wa yau in gana so da fe ko jimi a zo mu ga ji zabe bai ma kima ya ga wani yi bai bai na dai kan gi ga wai bariya wayya kasare manga kinaya gbangbatsu wannan bi na tsoci a gami waya ne ya ganni ga fuska kishi bo fi annahu la tuqbalu da'awa fi ghairi talaq e bona wa bi shishiga wa fo ya titaci wato aje za tiwe wato de inci titaci wa e za bi shishi ga wuja ci ga me pa agwa gawa la tukbalu da'wahu ele galba be gaga ele we panana agwa sigeri tolat ga uji ya me pa uji ya me pa agwa ngala banga kasari yo ke zai tiya ga wani ne ya da nga muso wal muftamila amma to sun gole wa da alaka bi siyaki ya eh, isane babe mi na ko Bona lafazi ya ya bazando chobe oh wato gwana aje za to e zama ya bayo ya tira ngole ga irin da jibeo amma fuska ta bai su na wacce mai ke ga giya wato gwani aje za tiwe wa ko da wambo gwani da waje za tiwe bogo felu wa ko felu yo cha ke kansana wadda mulki ba ba yau ke gwa zati ta cewa yi ba ne na lai zaki lafazin gadin yi a ba za yi Ka ce wa gayin yi wa ma fi ga wayan yi wallahi wa gayin yi wal mutamila ma malama nan na wa malan na na zahira ni ga waya la mutamila ulan na umalan na mun ga guba ga ga kinaya ga ko ya zahiri so mun yake sori gunan ga mistu izabi misali wa gaimi wa izabi fe da tiya mimbo wan sorifi ajaba da niye bo fe bena bo fe jina gato fatukbalu dawawu fi nafihi wa adadihi gato alin ne e ba be ga mujiya mipa mipa pa ga niya ngo fi nafihi ga na wa ganye ya agwagan wa adadihi a ci agawa ga iya mikpa amma ni mikpa ko guba a ke gwagan iji fahimta ko amma ogun ya ga feda ashe badame a jikin agwagan ebe na egun yi tamil mulama ne zai yayi mina o mulama ne zai yayi mina o igan e da shugan yi ga fa'izar da annahu a ranar talak abike ba bai ga jeban ko fe damiye na mai gada na a ranar talak iya ga mai kpa falmashur e ga na tula ga maza bai maliki wani annahu ya kunu talakan a ga yana ji tabbata fiye damiye iya ga mai kpa miyawaya yawaya jeba damiye ba ofe jina iya ga mai kpawu dai gagan na ji tabbata bi malikiya ga laya wani ji tabbata yi gaga alawa she ba nuti da mi an gon wa gan wuya wure ga uti wuya ko she ba da mi an gon ba guji ya mutso dai ba ga na upa da na no ne iti mala ati ya ni na wannan iti malike ba wa amma ma yakumu maqama lafz fa amma ina juji kini kirgi bayan lafaza wani na yawu gwagon ezaimi yanan fa'anuwa mutu a titi a titi a titi lola ya tun shabe. wọn fasara ya talaka jin ayi ko mini roku ne ya wala shauki ne talak au ma ya kumu makama min alfi e, ko yi ne gikin gibubu ya lafazi na so bago rukuni guni ya wala watu layi ya farko eba na yayi mina wanda sharati uji wayi musulmi wayi zai ji zakan giya mai bege an kalina ne ba ci mi wasu na waya ne ma dai yi mi wacce ga yi min na in ji gaiwa bi faya opa ji fahimta ya kpaya opa cin ne ba biya loye ya ga ya mutu a wala sai na apa ni na ne ya ci kiyo mi ya rukuni da wanga ikpe pa wuje ga gintara ga wagan alqasdu ni ni ci ci ki ho lafazi yin mi waya wa akpa o maki lafazi ji ko wa aka ga yin gi kin gi ba yake ho lafazo wala ne ga iru ko ne wallahi ye zo ga katu ne wa ga ta makanta da turuku ne a wallahi ya yi ngu ga dai to wule ga a jadi amudi katuwa wa masoyiwa ni wani ya ji katon man bayani sami wani tiruku ne a wala <laughs> wato ga yi ya zuma jida littafi giwa gida na wuri na ganin sai gwa jida ne ne wugwa ya kebe katun ne wallahi tallahi egi primary ji pata ka za ta primary wani littafi ne da ya kauka to risala ji wani ushe giwu na kan kwashe haɓa ne kai bo kwa yi gina yi gabe ne wallahi ko kwai gabe da yi ta ba bayanin ne iri sun yi tuga yi zozo wallahi imi ji kokari energy ta yi mana yagi izi egi waje tuwa ala alubando raifi pramu da littafi na ikwata mawa ba ilahi a tarbiyu ebe na lokaci a ganyi ba wallahi lokaci a ganyi ba manga. wa amma ma ya kumu makama lafan wa ya bena kibago ina e jaji ugi kini giba ya lafaza wani uyi tati tati so nga ba su kuwa bu lokacin da bena ya bena kibago gurgudu ni gbana tsoci albarka wani bai ga cin cin su kufa gan bayi subhanaka allahumma bihamdik hamdik an la illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk